a ci gaba da karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar asabar goma ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta dace da 25 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabul buyur littafi na ashirin ko na ashirin da ɗaya ko ashirin da biyu ko ashirin da uku ko ashirin da hudu ko ashirin da biyar a jerin ƙananan littattafai hamsin da uku ko hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko hamsin da tara ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sai musulun saɓanin nusohinsa karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na sha shida hadis mai lamba tamanin da shida dubu da dari biyar da talatin da shida a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na sha bakwai hadisi mai lamba tamanin da bakwai dubu da dari biyar da talatin da bakwai a cikin baka da fata Allah ya taimake mu ya samu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu kira ard babi da zai bayanin bayar da hayar ƙasa mutum ya bayar da hayar wata gona da yake da ita قال وحدثني أبو كامر الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض wannan hadisin da sanadi zuwa jabir dan abdullah cewa manzo Allah su sallam ya yi hani ga biran bayar da hayar gona قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث شمال سنة بيزوى جابر بن عبد الله يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من كانت له أرض wanda ya kasance yana da wata gona falyazra'aha to shi ya noma wannan gonar fallam yazra'aha falyuzri'aha akhahu idan shi bai noma ba wato ya ba ɗan uwansa ya noma kara ba wurin hakanan ainihin a wulaƙance ƙala haddasa hakan bin musa ƙala haddasa na haƙal ya ne bi na ziyad عن الأوزاعي عن Abdullahi عن جابر بن عبد الله قال وأن حديث شيما دسنة ديزو جابر بن عبد الله يتي كان لرجل fudulu aradina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu ina da gonaki da sun fi karfin nomawarsa ina nan burjige na da su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يتي من wanda ya kasance yana da rarar gona wata gona wadda ta fi ƙarfin ya noma ta falyazra'aha to shi ɗin ya noma aw liyamnaha akahu ko ya ba ɗan uwansa ita kyauta fa in yaƙi in yaki falimtik ardahu to ya riƙe gonarsa قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور الرازي na حدثنا خالد قال أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شيما أن حديث لسند يزوى جابر بن عبد الله يجي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ما زال الله صلى الله عليه وسلم يا يحني أكربي ونلادة كونك صون ربو saboda gona da mutum ibayar aka noma قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث شيما ده سندي زوا جابر دان عبد الله yace manzo Allah su sallallahu yace man kanat lahu ardun falyazra'aha wanda ya kasance yana da gona to ya noma fa'in lam sato an a jaza an ha idan ba zai iya nomawa ba ya gaza shi gaba noma ta falyamnaha hahul musulmi to ibayar da ita kyauta ga dan uwansa musulmi wala yu'ajirha iyahu kar ya bashi ita a matsayin jinga wani lada da zai bayar a ce ya shi ya karbi wani abu قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال سليمان بن موسى تنبي عطاء سيئتي أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شن جابر بن عبد الله يا قيا مكة cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat lahu ardun wanda duk ya kasance ina da gona falyazra'aha to inoma ta aw yuzri'aha akahu ko iba dan uwansa ya noma wala yukriha kar ibayar da ita haya kana na'am yace kware manzo Allah ya ga mun wannan qala حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر وأن حديث شيما دسنة جزوى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة شاء مزالة صلى الله عليه وسلم يا يحني قبرا المخابرة لأنك المخابرة شيني متن يبيو متن قونا وشي إر الناس سيزوي نوما shi kuma mai gonar sai zaɓi wurin da yake so a ciki ita to yin yayi wannan wurin shine nawa an gane ku قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سعيد بن ميناء اتي نادي جابر بن عبد الله ينا cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال للي من زال الله صلى الله عليه وسلم ياتي man kana lahu fadlu ardin falyazra'aha wanda ya kasance yana da falala rara ta gona bayan wanda ya noma akwai wata kuma ta sace to ya noma auli yuzri'aha akahu ko ya ba dan uwansa ya noma wala tabi'uha ite kada ku siyar da ita fa qultu li sa'id sai salim dan hayyan yace sai nace da sa'id dan mina ma qawluhu wa la tabi'uha me yake nufi da yace kar ku siyar da ita ya'nil kira ina nufin bayar da haya qala na'am yace eh قال حدثنا عبد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال جابر يتي كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kasance mukan yi tadarar noma mai gona da irinsa da gonarsa ja wani izo su haɗu shi kuma ya jibanci yin aiki shi mai gona ya zaɓi wurin da yake so fannin sibu min alkisriyi wa min kaza faƙalar rasulullah sallam sai ya zamanto mu ce abin da ya biyo ta mu gudadar ruwa wannan namu ne mu masu gona ko kuma a bangaren da yake na bangaren shayarwa inda nan dole zai samu ruwa sai mu ce wannan bangaren shine namu da aka namu ya samu ruwa zai kai can da yi ƙasa da sauran wurare ko ya kai ko bai kai ba mu ba ruwan mu shine manan kisri an gane ku sai manzo Allah so salme ce man kanat lahu ardun wanda ya kasance ina da gona falyazra'aha to shi a karan kansa ya noma aw falyuhrifha akahu ko ibaiwa dan uwansa inoma wa illa in ku ba haka ba falyad'aha iqalita ta shekara nan bai komai ba an gane ku kare yazo ya ce zo ka noma amma ni da bangare kaza da bangare kaza kai da bangare kaza قال حدثني أبو الطاهر ahmad بن Isa, Jami'an, عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول أبو الزبير المكي يتي يا جابر بن عبد الله يناتوا كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ العرض بالثلث أو الربع بالماذيانات mun kasance a zamanin manzala su sallan mukan karbi gona mu da yarjejeniyar kaso ɗaya bisa uku ko kaso ɗaya bisa hudu ta magudadar ruwa inda ruwa ike gudana faƙama rasulullah su sallama mafi zalika faƙal sai manzala su sallar ya tsaya cikin wannan matsala sai ya ce man kanar lahu ardun falizra'aha wanda duk ya kasance ina da gona to inoma fa'in lam ya zara'aha a idan shi bai noma ba to ibai wa ɗan uwansa kyautar gonar inoma ko matan da yana da ita falala to ya bashi ita ma gaba ɗaya kawai fa'in lam yamnaha akhahu falyumsikha idan bai ba ɗan uwansa kyautar ta ya noma ba ko ya ba shi kyautar ta gaba ɗaya to shikenan ya rike kayansa قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال حدثنا أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر يتي ناجما ذا الله سلسلين شوى من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها wanda ya kasance ina da gona wadda baya iya nomawa to maimakon ibatta nan ta ta zama saura to ya bayar da ita kyauta ga wanda zai noma auli yu'irha ko kuma ya bayar da aranta ga wanda zai noma قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال falyazra'aha aw falyuzri'ha rajula wannan hadisin shine wancan sai dai anan yace falyazra'aha maimakon da yace falyamnaha falyahabaha an gane ko aw liyu'iraha yace falyazra'aha inoma aw falyuzri'ha rajula ko kuma ya nemo wani mutum i bashi ya noma قالوا حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله وأن حديث شما سند ياتيك إزوى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يحني قبرا باير دحير قونا Ƙala bukair bukair yace wa haddathani nafi' nafi' ya bani hadisi annahu sami'a ibn umar yaqul cewa shi nafi' ya ja abdullahi dan umar yana cewa kunna nukri arzana." mun kasance muna ba da hayar gonakinmu sun matarakna zalika sannan muka bar yin haka hina sami'na hadisa rafi' bin khadij lokacin da muka ji hadisin rafi' ɗan khadij cewa manzo Allah ya hana haka قالوا حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال جابر يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة manzo Allah sallallahu ya hana sayar da gona da ba komai a kanta shekara bi shekara uku a ce an yi cinikinta shekara bi shekara uku a daga قالوا حدثنا سعيد بن منصور وأبكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال جابر يتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين manzal Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga gabaran ciniki na shekaru a sai abin zai kare a cikin shekara kaza wa fi riwayat ibn abi a riwayar abi an bai isamari sinina manzo Allah sallallahu yayi hani a sayar da ainihin dan itaciya zuwa wadansu shekaru a ce zuwa shekara kaza an gama cinikin ya kare an gane ku to waɗannan hadisai gaba ɗaya na Jabir dan Abdullahi da muka gani da wanda abdullahi dan umar ya nuni gare shi na hadisin rafi' dan khalid wanda za mu zo mu ji shi da wani da za mu zo mu ji na abi Horaira, allah ya kara musu yadda menene fahawa nasu a kwanaki wani ya karanta waɗannan hadisai sai tambayoyi suka yi yawa to yanzu malam ya za a yanzu nan mutum yana da gona ba zai haramun ne ya karɓi goron gona kaza kaza kaza kai ta magana shi karatu yana tafiya ne a dinke a lokacin da ka cire wata sarka daga jiki to shi kenan sai a samu matsala wannan babin da babin da ya gabata da wanda zai zo a bayan da babuka biyu da za su zo a bayansa ko babuka guda uku ma da za su zo a bayansa ko hudu ma duk in ba ka haɗe su ba za ka iya fitar da wannan hukuncin ba an fahimta ba za ka iya ba za ka, in ka ɗauki wani ɓangare shi kenan sai ya zama hayaniya sai a yi ta rigima sai a yi ta samun matsaloli an gane e, e, daga yadda za ka lura shi ne can sai ce ya hana sai da gona sai ce me yake nufi da sayarwa ina nufin haya ko ah, ba ka yi ce ba to kenan yanzu kenan ana gaya maka shi abin wani karatu ne a ciki dole a tsaya a yi shi tukun eh, to sai aka tambaye ka sai to eh to dai annabi da ya ce ba za a ba da hayar gona ba shi kenan to kai kuma ba ka da gona yanzu karɓar haya kake so kake a ringa baka kyauta kai yanzu baka so ka bayar da kyauta kana da gonaki wanda sun fi ƙarfin nomawarka gai kuma kana so sai an ce ka karbi kudi ah. to kaga sai a sami to da aka sai a tsaya sai an tsefe abin tukuna sai a ce to ga sakamako na ƙarshe an gane قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة يتي مزال الله صلى الله عليه وسلم يتي man kanat lahu ardun wanda ya kasance ina da gona to ya noma ta aw liyamnaha akhahu ko ibada ya take kyauta ga dan uwansa fa in aba in yaqi falyumsik ardahu to ya rike kasarsa bai yi laifi ba ya rike gonarsa ba a noma ba shi bai noma ba bai ba wani ya noma ba قال وحدثنا الحسن حسن الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم Yanaha anil muzabanati wal huqud wannan hadisin da sanadi zuwa jabir dan abdullahi cewa shi ya ji manzo Allah sun salam yana hani gabaran muzabana kuma yana hani gabaran huqud fa qala jabir ibn abdullah sai jabir dan abdullahi yace almuzabanatu abinda ake cewa cinikin muzabana as-samaru bitamri dabino da yana jikin dan itaciyar dabino da kuma wanda ya riga ya bushe ana a auna shi mun yi bayani a kansa a baya ko cewa ya halatta a cikin abin da bai wuce wutsi biyar ba a gane ku walhukul ita alhukul kuma kira'ul ard shine bayar da hayar gona قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال لا أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ما زال الله صلى الله عليه وسلم يعني قبرا المحاقلة شيني العقول أو أنت حديثي نباين جابر واتو متن إبار da hayar gona كوكما kuma ice da wani mutum zo ga irina ga amma ni da ɓangare kaza na gonar kai da bangare kaza an gane ku wal muzabana ko kuma cinikin muzabana dabino da yana jikin eh, ɗan itaciyarsa da kuma wanda an rigaya an cire shi ana auna shi ya bushe قالوا حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك بن An عن داود بن الحسين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخضري يقول وأن حديث أبو سفيان مولى بن أبي أحمد يتي ياجي أبا سعيد الخضري يناتيوه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يعني قبرا المزابنة دع المحاقلة wal muzabanatu abinda ake cewa al muzabana samari fi ru'usin nahl wato a sai dan dabino ina jikin itaciyarsa wal muhaqala abinda ake cewa muhaqala kuma kira'ul ard bayar da hayar gona قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الاتكي قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا عمار بن زيد عن عمر قال سمعت ابن عمر يقول عمر يتشي ناجي أبلاي بن عمر يناشوا كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام العام أول من kasance ba mu ganin wani laifi da alkhibir shine almukhabara da bayanin ta ya gabata a baya an gane ku wato mutum izo yi ainihin ya zo su haɗu su yi amma shi shi ne da iri shi ne gona amma ya zaɓi wurin da yake so an gane ku har sai bara shi ne amu awwal faza ama rafi'un anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam naha anhu sai rafi' dan khabib ibada labari cewa manzo Allah sallallahu yi hani gaban haka قالوا عدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان ها حول السند قالوا حدثني علي بن جحر حجر وإبراهيم بن دينار قال حدثنا إسماعيل وهو بن عليا عن أيوب ها حول السند قالوا حدثنا يحساف بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله وأن إسناد دقة أنما لمي سرويتوش دقة وكتوان شمتني وزاد في حديث ابن عيينة ya yi ƙari a cikin hadisin ibn uyayna ismail eh, abin nan eh, sufyan ɗan uyayna an gane ku ita fataraknahu min ajalihi sai muka daina wannan ciniki ainihin saboda wannan hadisi an gane ku eh, zaman lafiyar ka kenan yanzu da zai tabbata cewa manzo Allah din ya hana dole ne haka za a yi an gane ku ko kana so ko baka so dole haka ba inda kana so ka zauna lafiya an gane to amma zuruf ne wasu dalilai suke sa sai a hana kaza kage yanzu irin waɗannan cinikayya ai bayin su ma ake yi an gane ku to amma su larabawa suna yin wannan zaka ji nau'ukan ciniki a wajen su barkatai an gane ku suna ciniki iri kaza suna ciniki iri kaza ayi ciniki iri kaza wata sarkakiyar da take ciki da matsaloli to yin ana sa zauna lafiya sai a hana an gane قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر أبلاد عمر يتي لقد منعنا رافع نفع أرضنا رافع يا هنا متشنقاجيا دموريا رقونكمو muna samun alheri muna bayar da gonakin mu haya ya zo ya kawo hadisi yanzu mun daina ya hana mu حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم Abdullahi dan Umar in ji Nafi' ya kasance ina bayar da hayar gonakinsa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi imarati abubakar haka nan zamanin halifancin abubakar wa umar da umar wa usman da um-, usman wa sadran min khilafati muawiya da wani farkon halifancin muawiya hatta abalagahu fi akhir khilafati muawiya har labari ya isar masa a ƙarshen zamanin halifancin muawiya dan abi sufyan anna rafi' ibn khadij yuhaddisu fiha Binahayin an nabi sallallahu alaihi wasallam cewa rafi dan khadija, ina bada hadisi a cikin wannan mas'ala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga gabaran karbar bada hayar gona fa dakhala alaihi wa ana ma'ahu sai Abdullahi dan Umar ya shiga wajen Rafi dan khadija. ni ina tare da shi in Fasa Alahu sai tambaye shi fa qala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha an kira mazari' mazalar sun salam ya kasance yana hani gabiran bayar da hayar gonaki fata raka habinu umara ba'adu daga nan abla da umar sai dai na bayar da hayar gonakinsa wa kana yi la'an ha ba'du bayan nan ya kasance yin an tambaye shi game da haka kance yakan ce ma rafi' abin khalid anna rasulallah sallallahu alaihi na ha'an ha sai ce to rafi dan khalid ya ce maza la ya hana yanzu yana mai da maganar zuwa gawa zuwa ga rafi dan hadisi qalu hadathana abu rabi' wa abu kamil qala hadathana hammad ha hawala sanad qalu hadathani ali ibn hujr qala hadathana isma'il kilahuma na yuba bi sanadin kwatankwacin wancan hadisi wa zada fi hadith ibn ulayya ya yi ƙari a hadisin ibn ulayya shine ismail ƙala ice fata raka abin umara ba da zalik bayan haka sai abdullahi dan umar ya daina ba da hayar gona na la yukriha sai zamanto baya bayar da hayar gonaki kaga abdullahi dan umar sai ce rafi ya hana ku to haka mutane suke yanzu yau wani sai kaji ya ce ba falele ya hana ba da hayar gona <laughs> za su fasa ba dai a ah. ba ne yana amma ka za a ji a ta ce biya kuma ba ya zo ya hana a ba a karɓa hayar gona ya kaza kaza kaza to kwantar da hankalinka ba falele bai hana ba su mahadisan ba inda ka tafi ba nan suka tafi ba an fahimta inda ka tafi to ba nan hadisan suka tafi ba kwantar da hankalinka za a zo sannu sannu ta hausa sannu sannu kwana nesa an gane ku mu abin da iya ba shine a ce yau a tashi sai an kai yau a'a mun yadda gobe ji ba Allah kai mu lafiya an gane قالوا حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال نافع ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاغ ناتف تارد عبد الله بن عمر zuwa ga rafi' dan hadith har ije same shi a wurin da ake cewa shi al-balab wani wuri ne a madina an yi tayilin wurin wuri ne mutane suna haduwa ana zama kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an sumunce shi yayi wuri ne mai dadin zama fa akhbarahu sai Jabir dan Abdullahi ya bashi iba Abdullahi dan Umar labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an al mazari' cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana bada hayar gonaki in dai gona ce za ka abin nan to ka bayar a noma ta in kai ba za ka iya ba قالوا حدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يا جوج رافع بن خديج sai ambata wannan hadisi ice daga annabi sallallahu alaihi wasallam iji shi قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض أبلاي دم عمر يا كسن شيئنا بعد حير قونا فنبئ حديثا عن رافع بن خديج sai aka bashi labarin wani hadisi daga rafi dan na fi nafi'u yace fandalaqa laƙabi ma'ahu ilaihi. sai abdullahi ɗan umar ya ciro tare da ni ma'ana muka tafi tare da shi ko ya tafi tare da ni ilaihi zuwa rafi dan Ƙala na fi yace fa zakara an ba da umumati sai bata cewa wasu daga cikin baffanninsa ne suka ji wannan magana daga manza Allah zakara fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an kira ard cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani bayar da hayar gona qala nafi yace fataraka ibn umara falam ya'jurhu daga nan sai abdullahi Ɗan umar ya daina ya daina lada saboda ya baka gona zaka noma قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون بهذا الإسناد وقال يتي فحدثه عن بعض عمومته سيباش حديثي دقوات صدق تكن بفننسا عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله يبادل الأباري ابن شهاب الزهري أن عبد الله بن عمر شو عبد الله بن عمر كان يكري أراضيه كو أراضيه عبد الله بن عمر يا كسن شيء إنا بعد هير جونكنسا حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض har sai da labari ya cimma abdullahi dan umar cewa rafi ɗan hadidin al'ansari yana hani ga biran bayar da hayar gona falaki yahu abdullahi sai abdullahi ɗan umar ya haɗu da shi rafe ɗan hadid faƙala ya bin hadid sai ce ya bin hadid ma za tu haddisu an rasulillah su sallam fi kira al'ar wata magana kake faɗa daga manzala su sallam game da bayar da hayar gona ƙala rafi wa bin hadidin abdullahi sai rafe ɗan hadid ya ce da abdullahi sami'tu ammayya wa kana qad shahida badaran naji baffanni na su biyu kuma su ɗin haƙiƙa da su aka yi yakin badar yuhaddisani ahlad dar suna faɗa a gida anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an kira'il ard cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani gaburan bayar da hayar gona qala abdullah abdullahi ɗan umar yace لقد كنت أعلم في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تقرأ حقيقة ناسني أزامن من ذا الله صلى الله عليه وسلم أنا بعد هيرقونا ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه sai Abdullahi dan Umar ya ji tsoron kada fa zamanto manzo Allah sallallahu alaihi ya zartar da wani sabon hukunci bayan wanda ya sani wanda shi bai sani ba fataraka kira al-ard sai dai na bayar da hayar gona ah. yanzu sai mu ce a zango na farko da an hana saboda waɗansu dalilai to kuma wasu dalilai sai suka zo suka mi suka sa aka halatta da akwai rigingimu a cikin irin yadda suke ba da hayar gona mutum shi ne da gona ya san wurin da yake mai kyau wurin da yake mai nagarta a gonarsa sai zai ce zo ka noma amma nan ɓangaren na ne kai ne da can ɓangaren. an gane to sai musulunci ya zo ba shi addinin musulunci addini ne na la wa la kuma addini ne da yana ƙoƙarin kaucewa sa kai a cikin hatsari ina kaucewa asara ina ƙoƙarin kaucewa duk abin da zai sa ku ringa hararar juna kai da ɗan'uwanka. an fahimta to da aka wannan mataki na farko ke nan yanzu sai mu ajiye wannan malake kenan kuma ajiye wannan a kan hanya za mu zo mu ɗauke shi sai mu ci gaba Ga shi nan sai ce da kai babu kira ardi bi ta'am babi da zai maka bayanin bayar da hayar gona da abinci to shi kuma sai mu zo mu ji menene abin da ya faru a ciki bayansa sai zo ya ce da kai babu shira'il ardi bi zahabi wal bayar da hayar gona da zinare da azurfa ma'ana da kuɗi to shi kuma sai mu je a abin yake sai ce da kai babun filmu zara'ati wal mu'ajara an fahimta to sai kuma ya biyo maka ƙarshe sai ce da kai babul arzi tumna wato a bayar da gonar kyauta an fahimta musulunci yakan ɗauki abu mataki-mataki daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan babba abin da yake damu shine gaggawa ci da zuci yanzu wani yanzu ya fusata ina da gonaki ina ba da haya yanzu ya fusata to an zo komai a ce haram ne da an ce da mu kafirai yanzu kuma an zo an ce da mu <laughs> ko an ce da mu yan bid'a an ce da mu mushrikai to yanzu dukiyar ma an zo ana so a haramta a'a bi a hankali an fahimta sannu sannu sannu sannu a hankali abinda yake damun ka gaggawa ko kuma a sai ka dauki ilimi akan hanya kuma sai ka dauki tsagin shi kuma irin wannan matsala ce wadda take dunkulalliya to a lokacin da ka bangare ta an samu matsala kenan an gane ku sai ka haifar da hayaniya sai ka haifar da tashin hankali sai ka haifar da rigima sai ka haifar da damuwa amma yanzu matsala din daga wannan matsala da aka samu shin daga hadisan ne ko daga kai ne ah, daga hadisan ne hadisai ba su taba kawo matsala ba cikin al'umma duk wani wanda kake jin yana cewa waɗannan hadisan sun zo sun rikita mutane shine rikitacce shine rudadde hadisan manzo Allah su sallan jama'a suna nutsar da mutumin da yake rudadde ne idan kana rudadde rikitacce to hadisan manzo Allah sai su ne sai su samu maka da nutsuwa samu maka da amma ba su taba rikita ka ba in kaga mutum ya rikice to dama rikitacce ne ko kuma ya saurari wani bangare bai saurari ragowar an fahimta abin da muka faɗa kuma ya zan daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin yake na aiki ba mu ikon aiki na nisanta ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai